shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ba da amincewarsa ga shawarar da kwamitin bincike da mai bashi shawara akan sha'anin tsaro jiran muhammad babagana mangono ya bada na a gudanar da cikakken bincike akan yadda aka yi tirilolin nan na mai 295 suka arce cikin najeriya tare da tabbatar da an hukunta duk jami'an da ke da hannu akan wannan badakalar domin ya zama izina ga 'yan baya shugaba buhari ya ba da amincewa shi ne bayan da shi mai ba shi shawara kan sha'anin tsaro janar muhammadu babagana mangono ya gabatar masa da rahoton da wani kwamiti da ya kafa ofishinsa ya gudanar dangane da wannan badakalar da ta shafi kare dokokin najeriya na ƙasa da ƙasa musamman maganar shigowa da tiriloli na man fetur daga ƙasashen waje zuwa najeriya ko kuma daga cikin najeriya zuwa ƙasashen ketare. na tuntubi wani mai sharhi kan sha'anin tsaro janar abdulrazak umar mai ritaya domin in ji karin haske dangane da hanyoyin da ya kamata a bi domin a tabbatar da ba a yi rufa-rufa wurin wannan binciken ko kuma hukunta waɗanda aka kama da hannu a wannan badakalar ba kamar yadda shugaba muhammadu buhari ya ba da umarnin a yi ta tana buƙatar mutane wanda suke masu tsarkakakken zuciya masu kishin ƙasa masu kuma rashin kwaɗayi to idan ba su aka samu ba ana ɓanna tana da wahala mana wala tana da hana wahala saboda kar ka manta su fa wani tsarin nan fa su ma a cikin al'umma suke suna ganin yadda abubuwa suke faruwa wannan ya yau ya tsallake wannan ya yau ya goce wannan yau a kau da kai haba su ma ai abin da 'ya'yan Adamu. yanzu tun da shugaban kasa ya shigo cikin wannan magana har ya ba da wannan umarni mm. kana ganin shugabannin tsaro ko bangaren tsaron da ke da hannu a wannan lalurar ba za su ɗauki matakin da ba za a gansu da laihi dumu-dumu a cikin rufa-rufa ba? a wannan ai baka tubi mai kamar a rubuce yake duk mutumin da yake wani ashe aka nema a eh, fito da abun fili ko a tona masa asiri ai ba abin da ba zai yi ba ya tsira ba abin da ba zai sai dai kamar yadda bahaushe ke cewa mai son kayanka ya ci ka wani idan shugabanni suna son su yi abu tushen sai su koyan nan mutanen wayo. A waje ɗaya Ibrahim Katsina shi ma tsohon jami'in tsaro ne na ƙasar kuma ya min ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan matsayi da shuwa Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a yi. a wannan abu ya yi daidai saboda aikula ita ce shugabanci baiwa a ba mutane amana su ci amana ƙasa in har za su kyale waɗannan dokoki ɗari biyu da tasirin da wajen biyar su wuce ba tare da izini ba aikin amana ƙasa ya yi yawa ma. to kasan ana zargin jami'an tsaro da rufawa junansu asiri akan lalura irin wannan idan ta taso ta yaya za a tabbatar cewa an hukunta kuma hukunci mai tsanani bisa ga tsananin laifin akan do'en nan jami'an tsaron da ake zargin suna da hannu wurin yin wannan mummunan aiki. Ai shi hukunci lura ana yi ne don a ja kunnen wanda bai yi ba ya ji tsoro kada yi. Idan aka ce za a yi rufa-rufa ai kaga an cuci kasar kenan. Shi shugaba ya yi abin da ya dace ya yi amana kan ga waɗin za su ɗauki hukunci su ma su ɗauki hukuncin abin da ya dace domin a tabbatar ƙasar mu ta zauna lafiya. Ɗaya kawai za a yi haka shi ne a hukunta duk wanda ke da hannu ganin cewa an ci amana ƙasa.